thank you

kan zamo miji. Tana ba ki labari. Samun bai ko jiya in fara ni. In na ta'ana wata murna. Allah ya rufa miki a Allah ta Allah da shi mu. Ki ma kina nan ai. Ba ba ni fitowa. Sa'a kenan. Mutumin da ya riga tafi gun mai yanzu bai dawo ba. Ya fatan Allah ubangiji ya faɗa mana abin da ya faɗa. Ai bai dawo ne. Allah ba da shi lafiya.

Kan jirgin ruwa ne? Eh. Kamar kenan. Ke kuma yawa na? Ke kuma ne. Yaya ne shi a nan wajen ne? da na gama makarantar sakandare. Kun da kuma da kun ƙarasa. Da yanzu kenan. Kai ɗan gata ne. Don kenan na sa ciya yake ta. Ana ta ba su hawa ke. Gida za ki gani? Eh. Ni wannan kwamaki tun da. Ya tun da ban naki. sauki da ƙara sai ta ne yanzu za ka koma a a ce kafin a sake koma birni sai an mana aure kin ga sai mu tafi tare wai ya yi ganna abin ki ko ke da wallahi wallahi yanzu ki tafi eh zan je

maka malam ka ga aka yi wallahi gidan ma ba ruwa ba ba ruwa a gidan ba ruwa ya aka yi wallahi tun ne ta ba ta ni ba ta wannan ba gani na girki nake so dora amma ba ta zuwa ya ba ni nake so handa sai malam ma maka ba ba na ba ba kira ka kawo mai ka ni ba san ina san ke ni kamar da ba Allah a taimaka maka ya Allah kai malam ma dai ce maka girki na zan dora ba ruwa ni na zuba ruwan ne ce ba ba ba ba ba ba ba ba ashe haka nasuwa take ko ne ne oho ne kin kin eh, ya da su biya wato ina da wata magana da zan gaya maka wannan ka Allah ki bazan can nan eh ko magana ba na wata magana ki bani Allah ni ba na Kai ba na ba da ake. Ni ka ce wani karamin yaro sun dawo yanzu. Kun ga kuma tashi a waje yanzu, kun ta aiki ina son ɗora tukunya. ba dawa dawo ba kuna can kuna ga haɗa koko ni ba na son sakarcin nan. Ina ba haka ba ne. Na ji ebo ruwan ne sai ya kaɗu da sa. Shi ne take min bayanin sa ranar ta aka yi jiya. To bayanin sa ranar ne ba za ta zo gidanku ta gaya musu ba. Sai dai ta haɗu a titi a ta fama a tsarin miyan baki. Ka kera kuɗi. Ni ba na son irin wannan sakarci ne wannan. ka zo gidan ku don maganar da za a yi ka ta a gida ba a haɗa a can titi a yi ta shashanci ba ba na son irin wannan na fi so da zan ƙara ɗauki a ce eh, Na'am. daga ruwa? Kamar ta ne, ne, wannan rashin ruwa, wannan rashin ruwa da kawo barka da abin da ya kan kun ce da ruwa na amma ya aina da kake na na da kake ga san ya fara tarin nasa tashi mu je ga ya fara tarin nasa tashi mu je ga ya fara tarin nasa Kadang-kadang bersama dunia, ya Allah. cewa zai sha ma ba ya dinga shan magani don Allah cuta ta da magani sai a ce mutum yana kwance ba ya shan magani kullum cuta gaba ta dinga yi ba baya ba magani shi ne makaranta ta yaya sannu sannu sannu zan je gidan mai gari zan je gidan mai gari sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu 休嗯，你休息。坐坐，嗯，现在我说，嗯，嗯，真的吗？嗯，对呀，真的。嗯，嗯。真的吗？嗯，真的。真对吗？嗯。嗯，你老弟，老弟有什么事情？家里哥，嗯，家里哥，嗯，家里哥，对兄弟。 洗不来。哎呀，你不用收拾了嘛，洗不洗自己洗。洗不洗？嗯。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。嗯，嗯， على كده مثلا بعد كده ليك فرواني ادونا كده كده انا كده ان بني بس كانت ما كنا بنا في مزاد في انا انا اعتقد لا تشاهد لازم انا بيجي اوريك لا تنسى ان الاله في كتابه بس كتابه من مجنه gaskiya ado alhaji namadi da daɗewa ya taɓa yi wani aiki amma ta hanyar kawo na ta dalilin su yi wani wannan aiki in ban da wannan aiki ba abin da na sani tsakanin da ni da shi gaskiya al'amari ce ne amma ba ki taɓa gaya min ba to ka hakuri ado ta riga ka babu wanda nake saurari in ba kai ba tun ya riga na san da wannan kuma na sanar da soyayya mu take amma a gaskiya fi su layi wannan magana ta Allah jinnama da gaskiya tana so sami zuciya sosai da sosai saboda na san wannan mutumin ba abin da ba zai iya yi ba wallahi to Allah zaɓa abin da ya fi alheri aikin wafi Ado, ina so in gaya maka, Tamina ya mata miji. Na yi watanni miji. Amma kawai ai an mana batu da ita kuma da kuɗi na a gida da na yi kai. Kai yaro, wato rashin kunya za ka samu kuma daga alhaji namadi wannan magana ba ruwanka a ciki kar sake sa mana baki ba magana ka bace wannan au Iye. in mai adamar zuwan ka ya kauri yanzu rashin kunya kuma kawun za ka yi koko nan dai ba kofar gidanka bane kuma kai baka isa na yadda na yadda wallahi ka fi tsare idanunka ka fi tsare yanzu ka yi wa buba mai zakai haka kai dai baka saka ka da daga nan ba kuma sannan zan gaya maka ka kira sunan mahaifina amma kada ka sake neme ta wani ba kada ka faɗi wata magana wacce ba ta min daɗi ba game da shi game da biya masa bashi amma dai kawo abu suka san abin da za a abu bai kamata a ce kawo alhaji mamadi rashin kunya a gaba na ina tsare ba abinda nake so da kai yanzu doguwar magana wata ta tafi bace min da gani a zuwa wuce rana ko ban da irin ta dan zamani ka ɗauka kawai kamar tana ɗakin kamar an gama to to to ban da gindina ya katangar da zaya ce ne ina zance da yan da masifa da nasi amma sai ita a ɗan ƙara wani haka ba ta ji komai yarinyar nan fa ta zama taka a ɗan yi mata bayani game don hankalin ta ta dawo eh, eh, eh, ta zama taka a wajen lamarin da komai na gudu to ina to to za ka cikin gida da za ka yi bayani za ka yi akan karfe yawa to ina daga nan ah, ka je ma haɗu to to na sauri bane ba ta yaro sai da lallai ka ne to ita da yake ba nan ba har sun

yawa ya ta ne na gode Allah da na same ka a waje daman zan aiki zan ce da makai ki fito abin da nake so da ke a hirɗin ki ki gaya wa yaron nan ado kar ya kuma zuwa gidan nan dan sai kin yadda zai zo kin ji ko to me ya zafi haka haba marka yaro jiya a waje daga yi masa magana sai ka zama rashin kunya haba mala ka san yaran zamani sai a hakuri mutum ka haife shi a cikin kama baka yi na hannunsa ba bare shi yaron kirki barkaho baki san abin da ake ciki ba ke kina daka ni ina waje ni na san abin da ake ciki kan ba zan yadda ba ehe ba zan yadda da wannan ba ke da ni abin da zan gaya miki daga yau sai yau ba ke ba shi yanzu ma mun zaɓin miki miji mai mutunci da girmama mutane marka ba ke ba shi to to ki ta ta ta ta ikon Yeah. Ina da